Jama'a masu sauraron mu barkanku da barkan ku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ware watan Oktoba na kowace shekara a matsayin wata na wayar da kan jama'a game da cutar kansa ko daji ko kuma sankara kamar yadda wasu ke kira musamman sankarar mama domin faɗakar da al'umma game da cutar don ɗaukar matakan kariya. Hakan ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya tattauna da Dr. Khalid Sunusi Kani na asibitin ƙwararru da ke Yola don jin irin daji da tafi addabar mutane a Najeriya da kuma sanin ko wayar da kan mutane da ake yi a wannan watan yana tasiri ko akasin haka likita gare ka. An fara wayar da kan al'umma tun shekara ta alif dubu da da da tara tamanin biyar. a ƙasar Amurka aka fara gudanar da irin wannan taro akwai ƙungiya ta wato mutane da suke nuna rajin kare haƙƙi na ɗan adam da wayan musu da kai akan harkar cutar kansa kowace iri ce ma ana kiranta da American Cancer Society da sauran sauran kuma kungiyoyi suka haɗa ƙarfi da ƙarfi aka fara ɗabbaka wayar da kan al'umma da ilmantar da su akan harkar kansa musamman kansa ta mama a faɗin duniya ga baki ɗaya kansa wacce aka fi gani wacce kuma ta fi yawa kuma ta fi tasiri da cutar da bil'adama shine kansar sankarar mama aƙalla ba ƙasar ba a duk shekara akan samu mutane sama da miliyan biyu da suke kamuwa da wannan cuta hukumar lafiya ta duniya ta tabbatar da wannan ƙididdiga a shekara ta ashirin amma wannan cuta ta kansa musamman ta bangaren mama an fi samun ta a ƙasashe wanda suke da ci gaba wanda a turance ake kira da developed countries. To amma hakan ba shi ne yake nuna cewa wannan cuta ta sankarar mama ba ta kawo illa a irin ƙasashe irin namu kamar Najeriya. A da zamanin baya wannan ƙasa ta mu bincike ya nuna cewa ba a fiye samun wannan matsala ta sankarar mama ba. Amma saboda waɗansu abubuwa da suke faruwa na ɗabi'a ta ɗan adam da takan canja abin da kira da lifestyle wato da kamar abubuwan ci gaba na wayewa da suke zuwan mana wannan kansa ta mama a yanzu haka tana nan tana ta fama tana ƙara yawa a tsakanin mata da suke wannan ƙasa mu ta Najeriya. Duk kansoshin da muke da su kala-kala. Mu ma a nan Najeriya kansar mama ita ce ta gaba-gaba wacce tafi kowace yawa da kuma illa. Aƙalla ba ƙasar ba a cikin waɗannan kansoshi gaba ɗaya idan kika haɗe su sama da kaso 23 za ki ga cewa mafi yawanci wannan kansa ta ba ta wato mama ita ce ta ɗauke kaso mafi tsoka to kin ga ba abu ne da ya kamata a ce al'umma si wasa da sanin ilimi na menene wannan cuta ba ya kamata su santa su san yadda za su kare kansu su san kuma menene abubuwan da kan kawo wannan cuta a jikinsu to likita kamar menene ma ya kamata mutane su sani game da ita wannan cuta ta daji ko kansa ba iyaka kansar sankarar mama ba ko kowace iriyar kansa abin da yakan faru shine kamar haka da akwai kamar hayayyafa da ƙwayoyin halitta sukan yi a jikin bil'adama to amma da akwai wani abu da muke kira da natural cell death wannan mutuwa da ƙwayoyin halitta sukan yi a jikin ɗan adam wannan a ɗabi'ance suke a al'adance suke idan aka hayayyafi waɗannan ƙwayoyin halitta na kowane ɓangare na bil adama da akwai waɗanda za su mutu sannan kuma jiki ya fitar da su to amma idan aka samu matsala ta ciyan daji ko wacce iriya ce abin da yake faruwa shine wannan ƙwayoyin halittar ne suke hayayyafa suke hayayyafa ba tare da tsari tsari ba wanda zai zamanto cewa sun wuce tsari na ɗabi'a to shine yakan kawo wannan cutar kansa ko ta mama ko ta bakin mahaifa da dai sauransu to mu dan buɗa kaɗan akan kansar sankarar mama abinda ake nufi da wannan cuta shine mama ne yakan samu wannan matsala ta hayayyafa na 'ya'ya a cikin wannan mama shi isa zaki ga wannan mama ya canja kama ya zama ƙatoto so da akwai abubuwa da yawa da sukan kawo wannan cuta ta wato kansar sankarar mama akan iya gadatta daga dangi sannan wannan cuta takan iya kama mutanen da suke kamar shaye-shaye sannan wannan cuta takan kama mutane waɗanda suke da ƙiba matuƙa ƙwarai da gaske wanda shi ma yana ɗaya daga cikin abin da muke da risk factors bincike ya tabbatar da cewa mutanen da suke ta'ammali da giya su ma za su iya kamuwa da ita. Bincike ya tabbatar da cewa mata waɗanda ba sa shayar da ƙananan yara wato jariransu da akwai yiwuwa za su iya kamuwa da wannan cuta ya zama wajibi al'umma su gujewa waɗansu abubuwa kenan da za su iya kawo musu wannan matsala uwa uba da akwai abin da muke kira da radiation wato waɗansu sinadarai ne da suke fitowa daga jikin wayoyi na wuta irin su high tension da sauran irin su transformer da sauran irin wajen da ake ta'ammali da injina na irin x-ray ultrasound scan a asibitittukan mu da sauransu idan mata sukan je kusa da irin waɗannan abubuwa su ma za su iya kamuwa da irin wannan cuta shin akwai wani ci gaba da aka samu wajen wayar da kan jama'a game da cutar kansa musamman a Najeriya da akwai ci gaba saboda a duk shekara akan samu yawan ƙungiyoyi daban-daban da gwamnati da sauran 'yan jaridu da suke taimakawa wajen yada wato ilimi akan yadda al'umma za su gane wannan cuta ta kansa ta mama da sauran kansosi da muke da su mutane suna ƙara sanin ilimin suna sanin menene abin da yakan kawo kuma suna sanin menene abin da za su yi su guji waɗannan cututtuka to amma duk da haka hakika bincike abin da ya nuna shine saboda samun ci gaba na wayewa da mutane suka yi to wannan cuta ta sankarar mama breast cancer ke kenan tana karuwa ne a wannan ƙasa mu ta Najeriya. Za ki samu mutane da yawa suna yin ta'ammali da wannan taba sigari. Mutane da yawa suna ta'ammali da irin giya da sauransu. wayewa ta zo mana da mata ba sa son shayar da ƙananan yara wanda a yanzu akan tunanin kiba wato ado ce da jin daɗi to irin waɗannan abubuwa na wato wayewa na zamani suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke rura wuta na wannan cuta na sankarar mama har da ma sauran kansoshi to daga ƙarshe likita wace shawara kake da ga mutane da kuma masu fama da wannan cuta ta daji ya zama wajibi mutane su ƙauracewa yawan yawan shan taba sigari sannan kuma mutane waɗanda suke da kiba da jiki sosai su tabbata cewa suna motsa jikinsu wajen ganin cewa sun rage wannan kiba tasu da kuma rage cin abincin da zai ƙara musu wannan nauyi al'umma su guji ta'ammali da ita kamar giya ya zama wajibi iyaye mata idan sun haifi yara su dinga shayar da su mama matukar shayarwa domin cewa wannan abu yana taimakawa iyaye mata wajen raguwar kamuwa da wannan cuta ta kansa ta mamakin. mutane musamman iyayenmu mata su rage zuwa wajen da yake kamar high tension ne inda wuta take wucewa shi isa ma ko a hukumance ba a so a yi gine-ginen gidaje a irin waɗannan wajaje ma'aikatan asibiti wanda suke aiki kusa da inda ake kama su x-ray da dai sauransu ya zama wajibi su dinga amfani da kayan da za su kare su daga samun saduwa da waɗannan abubuwa da sukan fito daga waɗannan injina iyayenmu mata su san cewa da akwai abin da mukan kira da self breast examination yanda mace za ta dinga duba mamanta da kanta ta dalilin yin haka ne za ta iya gane wani bambanci da kan faru idan akwai wannan cuta a jikinsu alal misali za ta iya ganin wannan mama nata wani waje ya loba wani waje ya yi tauri wata rana za ta iya ganin fatar maman ta yi wani kaushi kaushi kamar bayan wato lemo za ta iya ganin wani lokaci akan wannan dan kullutin da muke kira da nipple yana fitar da wani ruwa ruwa duk irin waɗannan alamomi ne da idan mace tana lura da wannan mama nata tana tabawa za ta samu wannan canjin tana samun wannan canjin za ta yi sauri ta garzaya zuwa asibiti domin ta je ta ga likitanta sannan kuma a yi sauri a ɗauki matakin da ya dace a kullum muna faɗa wa mutane ba ma a iyaka wannan kansa ta mama ba har da sauran cututtuka ma ga baki ɗaya yayin da ɗan adam ya je asibiti da wuri yakan taimaka wa kansa sannan kuma ya taimaka wa ma'aikatan lafiya da za su ɗauki gabarar duba wannan lafiya tashi gwamnati ita ma ya zama wajibi ta ci gaba da bunƙasa wannan tsari na wayar da kan mutane da fito da waɗansu dokoki waɗanda za su inganta lafiyar al'umma musamman ta ɓangaren ganin cewa ya za a kawo ƙarshen wannan cuta ta kansa. Da haka muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku Dr. Khalid Sunusi Kani sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu kasance huce lafiya. ce duniya ana ta wani ana rawa